والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بايحك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar juma'a a yau muna ɗaya ga watan jumada ula haka ne ko hijira 1436 wanda ya zo daidai da 20 ga watan biyu miladiya 2015 cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka hukubatun minar tarih wannan shi ne darasinmu na tara a cikin wannan littafi mai albarka a gabaninmu fara na samu wani bugu na wannan littafi ma'ana kamar mai littafin ya yi shi bayan ya rubuta wannan ya sake bibiya ya ƙara abubuwa a ciki to na duba abin da muka karanta na bi abin da yake cikin nan da wanda yake cikin littafin da yake gurinmu sai na ga akwai ƙari da yawa a cikin nan akwai kuma wasu abubuwa da suke cikin wanda yake wajenmu babu su a cikin wannan to amma bisa yadda nake fahimta kamar ya sake rubuta wannan ne bayan ya yi wannan kun san mutum ya yi rubutu yakan koma ya dinga bibiya da wani sa'in ya ƙara wasu abubuwa ko ya rage wasu abubuwa kamar yadda ɗaya daga cikin malamai yake faɗa ya ce babu wanda zai rubuta wani abu face idan ya koma ya duba sai ya ce ina ma na cire kaza ina ma na ƙara kaza ce wanda yake nuna mutum ba cikakke ba ne to da na ne in yi amfani da wannan nabiyin da na samu to amma sai na ga ana samun ƙari da yawa idan na ce za mu karanta shi to wani sa'in an zo zai zama kamar muna wani littafi ne daban ba wanda yake hannunku ba wani sa'in za ka samu ƙarin shafi biyu ko ma'ana shafi guda cur shi sa sai nake ganin mu ci gaba da wanda muke karantawa din in ya so abin da yake cikin nan muna bukatar shi ma kawo shi a cikin bayani saboda ya zama na tunda wannan ne muka mallaka da farko kuma shi ya fi yawa a hannunmu kuma shi ne a kasuwa to sai mu tafi a kan shi tunda shi ma dai na mai littafin ne ba wai na wani mutum bane daban karatun da ya gabata mun ji yadda aka zaɓi sayyidina abubakar siddiq allah ya ƙara masa yarda har ya zama khalifa wanda a cikin wannan karatu mun fahimci cewa zaɓen sayyidina abubakar siddiq zaɓe ne da ya zama ijma'i na sahabban manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hatta waɗanda ake ganin ba su yi a ba kamar yadda muka ambata duk sun zo sun yi a kuma sun yi aiki tare da sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yarda to gabar da za mu shiga a yau shine mala yace almabahasus sani mabahasi na biyu abu bakarin siddiq radiyallahu anhu fi sutur Abu abubakar siddiq allah ya kara masa yarda a cikin yan wasu layuka sutur jam'i ne na as-saturu as-saturu shine kamar layi ma'ana zai baka tarihin shi a takaice a cikin wasu yan layuka da basu wuce ka kirga ba an yi rubuce-rubuce manya-manya akan tarihin sayyidina abubakar da haka da za a ce tarihi su za a bayar daki-daki to da sai a rubuta littafin ma da yafi wanda yake hannunmu girma shi yasa anan ya ce ma fi sutur cikin yan layuka kurin zai maka bayanin waye sai jina abubakar as-siddiq awwalan ismuhu sunan shi abdullahi bin usman bin amir bin amr bin ka'ab bin sa'ad bin tayyib bin sa'ad bin tayyib bin murra bin ka'ab bin lu'ay bin ghalib ibn fihr wa fihr huwa quraish mala ya ce sunan shi shine abdullah sunan sai jana abubakar kenan abdullah ibnu usman sunan mahaifin shi kenan ibnu amir kakan shi kenan ibnu amr kakan baban shi kenan ibnu ka'ab ibnu sa'ad ibnu tayyib wanda gare shi ake dangana kabilar sayyidina abubakar ake cewa taimi a bani taim bin murra bin ka'ab bin lu'ai ibnu ghalib ibnu fihr wani a takaice nasabar sayyidina abubakar siddiq kenan idan ka bi salsala da nasaba ta sai sayyidina abubakar siddiq yana haɗewa da manzan Allah sallallahu alaihi Sallama a wajen murra ibn ka'ab inda za ka bibi kakannin manzan Allah sallallahu alaihi za ka samu akwai murra ɗan ka'abu to wannan murra ɗan ka'ab ɗin shi ma yana cikin kakannin sayyidina abubakar kun ga da manzan Allah sallallahu alaihi Sallama da jina abubakar akwai inda suke haɗewa ta ɓangaren kakanni sai dai shi manzo Allah yana bani Hashim shi kuma sayyidina Abubakar yana cikin bani Taim wanda duka kabilu ne a cikin ko kuma mu ce kananan kabilu ne a cikin babbar kabila ta Qurayshawa shi sa mala yace wa fihru shi fihr huwa Quraysh shi shine Quraysh shi ake kira da Quraysh anan wasalin ya sa wa fihrin huwa Quraysh kuskure ne zama wa fihrun a ka'idar larabci wa fihrun huwa Quraysh dan fihr din shine mubtada' ba zai zama kuma yana da kasara ba mahaifiyar sai jira bakar sunanta salma sinun da lamun da mimun da ya salma daban salamatu daban wasu suna ɗaukan suna ɗaya ne salamatu suna ne mai zaman kanshi salma suna ne mai zaman kanshi ko a rubutu ma ba daidai ake rubuta su ba to mahaifiyar sai jira bakar sunanta salma ana mata alkunya da ummul khairi sunan babanta sakhar sunan kakanta malik ta musulunta ta yi hijira kamar yadda ya inganta a cikin tarihi wanda yana cikin manaƙib na sayyidina abubakar shi da 'ya'yan shi da iyayen shi duka musulmai ne baban shi abu kuhafa ya musulunta mahaifiyarsa salma ta musulunta 'ya'yan shi gaba ɗaya musulmai ne shi ma kuma musulmi ne da haka duk gidan sayyidina abubakar musulmai ne a anan malam ya ce qala ali ibn abi talib Aliyu bin abi talib ya ce radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda ya ce inna allaha anzala isma abi bakrin minas sama'i Allah maɗaukakin sarki ya saukar da sunan abubakar daga sama wa kana yahlifu ala zalik yana yin rantsuwa ma akan haka yana nufin as-siddiq sunan as-siddiq ma'ana suna ne da ya sauka daga sama wannan magana kamar yadda malam ya kawo mana a ƙasa imamu tabarani ya ya kawo ta a cikin al-mu'jamul kabir juzi'i na ɗaya shafi na hamsin 55 wa zakarahu al-hafiz ibn hajarin hafiz ibn hajar ya ambaci wannan magana fil fathi cikin fathul bari juzi'i na bakwai ya ce shafi na 11 ko alal haqiqa shafi na tara ne ba na ba ne? shafi na tara ne a bugun da malam yake ihala zuwa gare shi bugu bugu ne amma a bugun ma da yake ihala gare shi wannan shafi na tara ne ba bugun darul ma'arifa shi da yake ihala zuwa gare shi wa qala yace rijaluhu thiqat al ibn hajar yace mazajen mazajen wannan magana amintattu ne kalmar rijaluhu thiqat ba daidai take da a ce ingantacce ba domin yana cikin sharaɗin ingancin magana ko ingancin hadisi ko ingancin asar da cika sharaɗai guda biyar daga ciki shine an ya kuna ruwatuhu sikat ya zama masu rawaito hadisin amintattu ne kun ga ɗaya ne daga cikin sharaɗai na karɓa hadisi ya zama sahihi akwai maganar adala akwai afwan akwai maganar adamul inkita kada a sami inkita tsakanin sanadin sanadin ya zama sanadi ne mausul sanadi ne muttasil sannan akwai kada a samu shizuzi kada a samu illa shi yasa idan kaga an ka hadisi an ce rijaluhu siqat kada ka ce hadisi ne sahihi ana ana magana kan mazajen zai iya zama mazajen da amintattu ne amma kuma a sanadin akwai inqita'i wane bai ji daga wane ba an sami inqita'i ko ya zama ma'ana duk mazajen amintattu ne amma shazi ne hadisi shazi mazajen za su iya zama ingantattu amma an samu shi zuzi sika ya saba waɗanda suka fi shi karbi ko suka fi shi yawa da haka wannan cewa da jalu sika ba yana maganar ingantacce ba ne kurin da ana kusanto maka dai da abin da ya shafi ingancin maganar a nan za mu ga abubakar siddiq sunan shi abdullah amma alkunyarsa ta rufe sunan shi da yawa ba san sunan sai jana abubakar abdullahi ba har an wayi gari alkunyar ta zama ita ce suna kisa wanda suke zagin abu huraira suke cewa ba a ma san shi ba saboda an yi sabani wajen sunan shi suka ce da haka majhuli ne ba a ma shi ba malamai suka ce to ai sabani wajen suna baya nuna ba a san mutum ba ga sai jira abubakar ya shahara da abubakar ne amma sunan shi abdullah shi ma suka ce kafin zuwan musulunci sunan shi abdul ka'ba ba zuwa musulunci ne ya kira shi abdullah wasu ka ce a dama sunan shi abdullah wasu ka ce sunan shi atik atik kamar wanda yake yantacce suka ce ya zama atik ko dai manzan Allah ne ya raɗa masa wannan ko kuma saboda yadda ya gaggawa zuwa ga musulunci ko wani abu makamancin haka amma dai sunan shi wanda aka fi jarawa abdullahi sunan baban shi usman shi kuma baban shi ya shahara da abu kuhafa a nan abin da malam ya ambata a wannan bugun sabo da yake guri ya yi maganar abin da ya shafi sifar shi ta halitta ya kawo cewa sayyidina abubakar kamar yadda su bin hazim yake faɗa yace na ga sayyidina abubakar rajulan nahifan mutum ne siriri ba mutum bane mai kiba khafifan laham bai da nama bai da tsoka ma'ana bai da kiba abiya da tukhalituhu sufra fari ne amma ba kau ba akwai jaje jaje a tare da farin shi hasan alqama mai kyakkyawar sura ne da tsewa. dilalle ne a dare yake khafifal ne sannan kuma gabaɗin shi ba manya bane wannan ana baka sima shi ta ta halitta kenan islamuhu musulunta shi yaushe sai da abakar ya musulunta malam yana cewa an abid darda an karɓo daga abid darda kala ya ce kuntu jalisan inda nabi sallallahu alaihi wasallam na kasance zaune a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam in ji abu darda iz aqbala abu bakarin sai ga abubakar ya fuskanto ya taho akhizan bi sau saubihi ya kama gefen tufashi ya rike hatta abda an rukubataihi har ana ganin gwiwowinsa ya fito da gwiwoyin shi waje wa Nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sai maza Allah sallallahu alaihi wa sallama yace amma sahibukum faqad ghamar amma fa abokinku ya shiga cikin husuma ma'ana maza Allah yana hango yace to abokinku ba da yake zuwa akwai abin da ke damunsa ma'ana ghamar suka ce al-ghamir allazi yarmi bi nafsihi fil amri al-azim mutumin da ya fada cikin wani abu mai girma kan harbi kamar fada ko yaki ya canza mai kama da ka gan shi kasan wanda yana cikin tsoro yana cikin wani abin da ya dame shi Shi ne ma'ana alghamir to manzo Allah ya ce amma sahibukum faqad ghamar abokin ku fa ya shiga husuma akwai abin da ke damun shi wasu ka ce ma'ana alqari ghamar ma'ana hasken fuskar shi ya tafi ya zama na da ka gan shi kaga alama yana cikin fushi haka yi fuskanto majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam fa sallama yi sallama anan ba a ce aka amsa masa ba alhabiz ibn hajar ya ce an goge wannan dan abu ne sananne duk wanda ya sallama to abu sananne za a amsa masa wa qala ce ya rasulullah ya manzan Allah inni na baini wa baina bin al-khattab shay'un tsakani na da dan khattab akwai wani abin da ya shiga a wata riwaya mun yi muhawara mun yi maganganu fa asra'tu ilaihi sai ne mai gaggawa na mai wani abin da ba daidai ba sun ma nadimtu sannan sai ne nadama na gane cewa ban kyauta ban yi daidai ba wannan yana nuna cewa duk girman mutum duk darajar mutum duk yadda ya kai da falala to ba ba ne, shi zai iya fada cikin kuskure kamar yadda alhabiz ibn hajar yake faɗa cikin fatul bari yace duk yadda mutum ya kai da girma galaba zai ce wa fihi anna ghayra annabi sallallahu alaihi wa sallama walau balagha min al-fadl al-ghaya laisa bi masu. wani wanda duk ba annabi ba ko da ya kai matuka wajen falala to ba ma'sumi bane ga sayyidina Abubakar yayi wani abin da sayyidina Umar bai ji daɗi ba kuma yayi nadama fasaltuhu an yaghfira li sai na roƙi min afuwa Wani yana da kenan neman afuwar wanda ka zalunta mustahabbi ne abin so ne ka nemi gafara da yafiya daga wanda ka zalunta fa aba alayhi sai ya kiya saboda sayyidina Umar shi ma ya yi fushi fa aqbaltu ilayka sai na zo wajen ka ya rasulullah wa qala sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya ce yaghfirullahu laka ya aba bakrin yaghfirullahu laka ya aba bakrin yaghfirullahu laka ya aba bakrin manzon Allah ya ce Allah zai gafarta maka ya abubakar Allah zai gafarta maka ya abubakar Allah zai gafarta maka ya abubakar salasan sau uku manzo Allah ya faɗa dan ka gane waye sai jina abubakar za Allah ce Allah zai ma gafara wani yana iya cewa to ko da sai na Umar bai yafi ba eh Allah yana iya mai gafara ko da bai yafi ba shi kuma ɗebi lada mai yawa daga wajen Allah a bashi a madadin wannan bata mai rai da aka yi da haka ubangiji madaukakin sarki zai iya gafarta mai summa inna umara nadima sannan shi ma umar sai yi nadama fata manzila abi bakarin sai zo gidan sai jira abubakar fasa'ala sai tambaya a samma abubakarin akwai abubakar a nan yana nan shi ne ma'ana a samma sai jina abubakar yana nan faƙalula suka ce baya nan kun ga bambancin su da mu shi yanzu dai da nadama bai tsaya ya ce to bari sai mun haɗu ba bari sai ya dawo ba sai shi da kanshi ya tashi ya tafi ya nemi sai jira abubakar ɗin wanda yake gwada mana in kana karanta tarihin sahabbai da tarjamar sahabbai da ayyukan sahabbai za ga fuskoki da dama da suka ɗara mu da suka fi mu shi sa za ga ban za Allah ya zaɓe su ba Ɗai-ɗai ne a cikinmu wanda haka zai faru ya zama kuma da kanshi ya je ya shi ya kai wa laifi aka ba shi haƙuri bai haƙura kuma daga baya ya gane cewa ya kamata bai haƙura ya yi nadama sai ya tashi ya tafi da kanshi kun ga ɗaiɗai ne mu zai wannan in ne ne ko kai sai mu ce to bari sai mun haɗu zan yafe masa amma bari sai mun haɗu sai in ya ƙara magana ƙalula suka ce baya nan fata ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa sallama sai ya sallama faja'ala wajhu nabi sallallahu alaihi wasallama yatama'ar sai fuskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta dinga canzawa kwarjinin ta dinga tafiya shine yatama'ar fuskar ta dinga canzawa hatta ashfaqa abubakarin har sai jira abubakar sai da ya ji tsoro sai da ya tausaya ya ga irin yadda manzan Allah ya fushi fajasa ala rukubataihi sai ya tsugunna kan gwiwoyinsa saboda ganin yadda manzan Allah ya fushi faƙale ya ce ya rasulallah ya manzan Allah wallahi ana kuntu azlam wallahi ni ne na zalunce shi ci ya rasulallah ni ne na zalunce shi saboda ya ga manzan Allah ya yi fushi yana ta faɗa an taɓa sai da na abubakar fa qala annabi sallallahu alaihi sai manzo Allah ya ce inna Allah ba'asani ilaikum Allah ya aiko ni wajen ku fa kuka ce kazabta kai karya fa qala wa Abu Bakarin sadaqa sai na Bakar ya ce yayi gaskiya shine mahallin shahid ma'ana hadisin yana gwada mana lokacin da duk mutane suka karyata manzan Allah lokacin sai jira Abubakar ya gaskata shi wannan yana kenan yana cikin waɗanda suke gaba gaba a cikin musulunci lokacin da mutane suka ce manzo Allah abin da ya zo da shi ba gaskiya bane kun ga nan manzo Allah ne bai ke faɗa yake na zo Allah ya aiko ni gurin ku ka karyata ni kuka ce karya yake wa qala abubakarin sadaqa Bakar yace yayi gaskiya wa wasani bi nafsihi wa mali ya bani dukiyarsa da kanshi almuwasatu shine an yaj'ala sahibul mali yada sahibihi ala malihi ka wa yadahu sawa' mai dukiya ya ɗauko hannun abokinsa ya ɗora kan duke shi ya ce yadda ni zan ɗauka in yi bukatuna kai ma ka ɗauka kai bukatunka to yi maka muwasati cikin dukiya kenan ma'ana da ne da kai a cikin dukiyan nan duk ɗaya ne to haka sai jira abubakar yau manzan Allah manzan Allah ya ce wa wasa ni ya taimaka min ya bani bi nafsihi da kanshi wa malihi da dukiyarsa fa hal antum tariku li sahibi ko za ku kyale min abokina ba za ku kyale min abokina ba sai maza Allah ya gwada kamar ma abubakar ne kadai abokin shi din sai ce fa hal antum tariku li sahibi yanzu ko ba za ku kyale min abokina ba anan tsawatarwa ce ba tambaya ba ce kamar faɗin Allah fa hal antum muntahun inda Allah ya magana giya innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغداء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة سألتمي فهل أنتم منتهون ba دينا با ku دينا umarni ne amma da sigar tambaya manzo Allah ce fa hal antum tariku li sahibi ku kyale ma abokina mu da kada ku ƙara taba shi ne manzo ya bada so biyu fa ma uziya ba ƙara cutar da shi ba tun daga wannan wannan hadisi yana gwada maka falalar sai jana abubakar akan sauran sahabbai gaba daya kuma yana gwada maka irin yadda ya shiga musulunci shine mahallin shahid wani ammar bin yasirin qal an karbo daga ammar dan yasir Allah ya kara masa yarda yace ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma ma'ahu ba wanda ke tare da shi akan addinin musulunci illa khamsatu a'budin sai bayi biyar wa mara'atani da mata guda biyu wa abubakar da sai jana abubakar su kadai ne musulmai wanda suke bayyana musuluncinsu a lokacin haka ammar dan yasir ya bada kaga ashe in ana lissafin musulmai a duniya sai jana abubakar yana farko farko anan yace ra'aitu rasulullah na ga manzan allah wa ma ma'ahu ba wanda ke tare da shi ma'ana cikin waɗanda suke bayyana musulunci alhabiz ibn hajar ya ce za ta iya wa akwai wanda sun ɓoye musulunci. amma a nan duk lokacin da sahabi ya ce ni ne na kaza a musulunci kowa da ne na kaza a musulunci to ana kaddara waɗanda ma'ana ya iya ganewa zai yi akwai wani can gefe bai bayyana bai sani ba kun ga ba kuma ba cikin karatun mu na nabiyur rahma mun karanta sa'ad ibn abi waqqas yana cewa ne na uku a musulunci ko makamancin wannan ko na bakwai ko makamancin wannan to yana gine-gine ne akan iya waɗanda ya sani sai ya ce wa ma ma'ahu ba kowa tare da shi illa khamsatu a'bud sai bayi biyar suwaye suka ce bilal zaid bin harisa amir ibn fuhaira maula abi bakrin shi ma wannan amir ibn fuhaira sai jira bakar ne ya siye shi dan ya musulunta ya ga ana azabtar da shi yasa sa kuɗi ya siye shi ya yanta shi ne na uku ya musulunta da dadewa shi za su ke cewa ma tare da sai abubakar ya musulunta sai abu fukaiha abu fukaiha maula da bin umayya bin khalaf shi ma ana cewa sai abubakar ne ya yi shi yan tashi na biyar din suka ce shakaran shakaran suka ce zai iya zama shi ne na biyar din wasu suka ce a'a zai iya zama ammar bin yasir ne to amma idan mun kalli ruwa ai shi nan yana ba da labarin waɗanda ya gani kun ga sai ce ba wanda na gani sai ni suka ce in ka sa amma rabe da yasir to dole zaka sa baban shi da baban shi domin duk tare suka musulunta a kuma aka yi musu azaba a lokaci guda ɗaya da haka dai waɗannan guda biyar su ne bilal zaid bin harisa amir amir ibn fuhaira abu fukaiha maula safwan ibn khalab ah, umayya bin khalab shaqran waɗannan su ne bayi guda biyar wa a tare da mata guda biyu suka ce khadija da ummu aiman wasu suka ce a'a zai iya zama khadija da ummu aiman a da da sumayya amma dai an firin da khadija da ummu aiman sai ce wa abubakarin da sai jina abubakar mahallin shari'a nan ya nuna mana sai jina abubakar tini ya daɗe a cikin addinin musulunci hijratu hijirar sayyidina abubakar anan malam ya kawo hijirar shi zuwa madina amma a sabon bugu da yi sai ya kawo sai ya kasa hijirar gida biyu akwai hijira ta farko akwai hijira ta biyu wadda sayyidina abubakar Allah ya kara masa yarda yayi hijira ta farko shine da yi yunkurin ya fita da garin bakka lokacin da aka takura masa hadisin yana cikin bukhari an hana shi an hana shi sakat ya yi bauta yana da gida haka to ya kan fito farfajiyar gidan yana sallah yana karatu alkur'ani yana kuka sai matan sha da 'ya'yan sai su kewaye suna kallo sai ƙwarai sha suka ce lalle sai jira bakar ya daina wannan da haka sai naɗe kayan shi zai hijira ya fito bayan gari sai game da wani mutum da ake kira ibnu da sai ce ina zuwa ya kai abubakarin sai ce ai zan bar gari an hana ni an takura min sai ce wallahi ba irin ka yake barin gari ba mutum da kai mai taimako kana ba wanda bai da shi kana ɗaukan nauyin wanda yake cikin matsi ya ce wallahi bai kamata ka bar gari ba zo mu je zan sa ka karkashin kiyayewa na abin da ake kira jiwar ya zo ya samu kwarai shawa ya ce to ya ku taron kwarai shawa ga sai sayyidina abubakar zai bar gari amma na dawo da shi yanzu yana karkashin jiwari na duk wanda ya taba shi ne ya taba to dan a zamanin jahiliya kamar yadda muka sha yin bayani idan mutum ya irin wannan to ba wanda zai taba shi dan in ka taba shi kenan ka rena wancan da ya dauki da ya bashi jiwar da sai sayyidina abubakar ya koma gida sai ya ci gaba da ibada shi suka ka hakuri suka samu wannan mutumin suka ce ko dai ka warware wannan alkawari na bashi mafaka ko kuma ya daina wannan ibada din ya zo ya samu sai jina abubakar ya ce to ko dai ka daina wannan ibada ko in warware abin da na baka ya ce warware abin da ka bani din ce riƙe jiwar ɗinka bana su. da haka sai ce na yadda na Allah na yadda na mafaka Allah to wannan kokarin yin hijira ne bai yi hijira ba aka da shi hijira ta biyu ita ce wanda ya fita tare da manzon Allah zuwa garin Madina mala ya ce an abi bakari radiyallahu an an karɓo daga abubakar allah ya kara masu yarda ƙala ya ce kun tuma annabi sallallahu alaihi wasallama fil ghar na kasance tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallama a cikin kogo shine ghari saur kogo guda biyu manzon allah ya amfani da su na farko ghari hira inda manzon allah yake zuwa gabanin aiko shi ya zama annabi yakan je can ya zauna yana ibada har zuwa lokacin da aka yi mai wahayi kogo na biyu da manzo Allah ya amfani da shi shine ghari saur wanda manzo Allah ya fake a cikin shi tsawon kwana uku da ya fito zai tafi Madina bai kama hanya ba ga dangadan sai ne mafaka saboda dabara ta tafiya idan ya kama hanya ya san za a shiga neman shi to sai ya samu kogo ya fake inda Abdullah ibn Uraiqid ya zo musu da ababen hawa bayan kwana uku ya tafi da su ya canza hanya ya bi da su har garin Madina sayyidina abubakar ya ce ina tare da manzan Allah cikin wannan kogo farafatu ya ce sai na daga kaina sama Fa'iza ana bi a ƙadamil qaumi sai ga sawun mutanen masu neman su kenan kun san bayan an duba ba a gan shi ba sai aka ce duk wanda ya zo da shi hayyan aw mayyitan yana da raƙumi guda ɗari da haka sai aka ba zama nema to neman sai ya kasa haƙƙin dan akwai ruwa da take cewa sai suka ga a bakin dutsen kuciya ta yi kwai gizo-gizo ya yi saka sai suka ce kai ba su shiga nan ba ba yadda za mu ya shiga kogon nan kuma waɗannan abuwa suna nan wannan riwaya ba ta inganta ba ba ta inganta ba da suka zo bakin kogin sun tsaya a wata riwaya ma har ɗayansu ya buɗe al'auran shi yana bawali sai da na bakar ya ji tsoro maza Allah ce ba su gan mu ba da sun gan mu ba zai buɗe al'auran shi gaban mu ba a nan da suka zo sai jana abakar sai ya ga kababinsu yana cikin kogon sai ya ga kababinsu faƙulti sai ce ya nabi Allah ya annabin Allah lau a anna ba'dahum tata'a basarahu ra'ana ce ya rasulullah da ɗayan su ba zai sunkuyar da kan shiga nan mu zai fa qala sallallahu alaihi sallama sai manzo Allah ce uskut ya ababakar kai shiru ya kai abubakar isnanillahu salisuhuma mutane biyu Allah ne na ukun su to me tsoron ka kamar yadda Allah ya ce iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu kada ka damu fa anzalallahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha وجعل كلمة الذين كفروا السبلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ذاك أنا سيتي كي شرو يا أبا بكر إثنان الله ثالثهما mutane ne guda biyu amma Allah ne na ukunsu ma'ana taimakon Allah da kiyayewar Allah tana tare da su ba abin da zai same su a wannan matsayi na sai jina abubakar yadda kai da kin shi baka isa ka kore mai shi baka ce bai yi ba bai faru ba na sai wani tafsiri na wani malamin shi'a sunan shi abu ja'far tusi malami ne tun karni na hudu ya rayu yana da albayan fi tafsirin qur'an a mujalladi goma ne a wannan tafiyar na same shi na siye shi na duba tafsirin wannan aya cikin suratul kahfi da ya zo dai ya ce sai jina abubakar ne a kogon sai ce amma wace falala ce anan ko ba shi ba ne? ko ba waye maza Allah zai dauka ya tafi da shi da haka ba wata falala a nan dan ya kasance tare da manzo Allah cikin kogo Ya yi dai maganganun shi dai gama ce ba fa sukan shi nake ba ina faɗar abin da yake haka ne to haka idan ka duba tafsirin safi mujallade biyar ne na faidul kashani shi da ya zo nan ya shi ma tabbatar sai da abubakar ne tunda baka isa ka ce ba shi ba ne sai dai shi ya kare waya da ke nuna ai a lokacin ma yana ma yadda manzan allah sihiri yake ya ce wai ya ji tsoro manzan Allah ce kada ka ji tsoro bari in nuna ma sahabbai na wanda suke gaba ka gansu a Madina sai manzan Allah ya shafi idan shi sai ya gano sahabbai a Madina cikin nutsuwa sai ce bari nuna ma sahabbai na da suke habasha sai ya shafi idan sai gan cikin nutsuwa wai a lokacin sai sai jina abakar ya ji a ran shi cewa lallai wannan mai sihiri ne bayan ya kawo cewa sai jina abakar ne amma sai ya kawo wannan don dai nuna ma har a lokacin ba ba musulmi bane to haka za ka tarar mutanen ba sa barin wata gaba face sai sun soki sai jina abakar ko umar ko sabban mazan Allah isa an ka sai tafsiransu ko da ba karance dai ka ba kabi irin waɗannan wuraren duk inda wata aya ta maganar sahabbai da falalansu ka karanta za ka ji abin da suke faɗa ka koma can cikin suratul fatih muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau alal tufa nan ma za ka yadda suka zo suka ta bayani kan cewa ba sahabban manzon Allah ake nufi ba da makamantan wannan to amma dai yadda mutum ya kai dole yadda cewa sai jira abubakar ya tare da manzon Allah cikin wannan kogo azwajuhu matekunsa wa auladuhu da 'ya'yan shi Qutaila bintu Abdul Uzza ya auri wata da ake kira Qutaila ‘yar Abdul Uzza wa an jabat Abdullahi wa Asma, ta yi ba masa Abdullahi da Asma. Ummu Roman al-Kinaniya, sai ya auri Ummu Roman al-Kinaniya wa an jabat Aisha ta wa Abdurrahman, ta yi ba mai na Aisha da Abdurrahman ibn Abi Bakrin. asma'u bintu umais al Asma'a yar umais al wa anjabat muhammadan ta yi ba masa da muhammad wani abin sha'awa wannan dan muhammad a gidan sayyidina aliyu ta so yi girma domin ita wannan asma'u ɗin bayan sayyidina abubakar ya bar duniya sayyidina ali ne ya aure ta kun wani ikon Allah shi yasa a da da da wani dan shi'a yake cewa ai dan na Aisha ta aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya nuna cewa macen kwarai ce yace ga asma'u nan ta aure sayyidina Ali bin Abi Talib ai ta aure sayyidina Abu Abubakar kasancewa ta aure sayyidina Abubakar baya nuna cewa ba macen arziki bace gashi ta fito ta aure Ali bin Abi Talib to kuma wani abin sha'awa gabanin ta aure sayyidina Abubakar Ja'far bin Abi Talib shi yake aurenta wani sayyidina Ali daga nan da jafar ya shahada sai jana abubakar ya aure ta da sai jana abubakar ya yi Fati sai aliyu ya aure ta kaga wannan yake gwada maka cewa dukkan su mutanen kwarai ne to da haka wannan ɗana sai jana abubakar ya taso a gidan sai jana aliyu ita kuma wannan asma'u bintu umais din wani abin sha'awar ita ce wana na fadima wanka da ta bar duniya tana matsayin mata abubakar siddiq kuma tewa na na fadima wanka sai habiba bintu kharija wa anjabat umma kulsum ta haiba masa umma kulsum min fada'ilihi sai kaɗan daga cikin falalashi ƙara abu huraira abu huraira ya ce sami sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam na ji manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙuli yana cewa man an faƙa zaujaini ne min shay'in min al'ashiya fi sabilillah du'iya min abwabin min abwabi yani aljanna duk wanda ya ciyar da zaujaini kala biyu sunfi biyu shine ma'ana zaujaini kada ka ce miji da mata ba da za a yi ka bada sadakan miji da mata <laughs> man an faka zaujaini anan zaujaini ana nufin kala biyu ma'ana zinare da azurfa duk wanda ya ciyar da zinare ko azurfa min shay'in ko ma na biyu kuma sunfi biyu min al'ashiya na abubuwa fi sabilillah saboda Allah ya bayar saboda Allah du'iya min abuwa bi ya'ni janna ya'ni aljanna za kira shi ta kobobin aljanna sai ya ce ya abdullah ya kai bawan Allah haza khairun wannan alkhairi ne wannan falala ce sai a kira koba aljanna ma'ana yazo ya shige faman kana min ahli salati wanda yake cikin ma'abuta sallah ana ana nufin sallar nafila me yawan na fili duk iya min babi sala sai a kira shi ta kofar sallah wa man kana min ahlil jihad wanda yake cikin ma'abuta jihadi mujahidi ne duk iya min babil jihad sai a kira ta kofar mujahidai wa man kana min ahli sadaqa wanda ku yake mai sadaka ne duk iya min babil sadaqa sai a kira ta kofar sadaka cewa zo ka shiga aljanna ta nan wa man kana min ahli siyami wanda yake cikin ma'abuta azumi yana yin azumin nabil fili duk iya min babin siyami sai a kira ta kofar azumi wa babin rayyan kofar rayyan da kofar rayyan fa qala abu bakr da manzo Allah ya bada ka sai sai jira abubakar yace ma ala hadha alladhi yud'a min tilka al-abwab min darura duk wanda za a kira ta wannan kofofi bai da matsala bai da wata larura ya hai wa qala sai ce hal yud'a minha kulliha ahadun ya rasulullah ya manzo Allah za a kira kowa daga wannan kofar ma'ana yau ga wani guda ɗaya ƙofar azumi na kiran shi ƙofar sallah na kiran shi ƙofar sadaka na kiran shi ƙofar jihadi na kiran shi akwai wanda za yi wa haka qala sallallahu alaihi wa sallama na'am sai manzo Allah ya ce eh wa arju an takuna minhum ya ababakarin ina sa rai ina fata ina kauna ka zama cikin su ya ababakarin wannan ya nuna sayyidina abubakar in kana maganar sallah ta nabilbili yana ciki kana maganar masu yin azumin nafila yana ciki a babin jihadi sai jina abakar bai taba guduwa ba bai taba guduwa an je jihadi ya gudu ba yana tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in an zo babin sadaka kun je da ya duke sai dinga sayan mutane na yan tasu yana yan tasu ya saya da ya zo ya sai bilal aka yi mai tsada ya saya bayan ya biya suka ce wallahi da ma ukiya ɗaya ka ba mu za mu baka shi saboda yadda ya ishe mu shi kuma ya ce wallahi da kun nema abin da ya fi haka ni kuma zan baku don in fanshe shi yasa malaman tafsiri suke cewa da Allah ya ce wa buhal atka allah zai yu'ti malahu yatazakka wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza illa a wajihi rabbihil ala wala saufa yarda ibn kasir ya ce malamai kusan sun yi ijma'i kan sai jana abubakar suka sauko waɗannan ayoyi to a nan sai manzo Allah ce ina sa ran za a kira ka tijja wannan kubobin wannan yana mana falalarsa da darajar shi Wani انس بن مالك radiyallahu an عنه وعن انس بن مالك رضي an karbo daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda annan nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ida uhudan manzo Allah ya audu tsan uhud wa Abu Bakrin da sayyidina abubakar wa umaru da sayyidina umar wa usman da sayyidina usman ma'ana su hudu sun hau dutsen uhud faraja fa bihim sai girgiza da su fa qala sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ce usbut uhud kai uhud tsaya kafe daina girgiza fa inna ma alayka nabiyyun annabi ne akanka ka wa siddiqun da siddiq wa shahidani da shahidai guda biyu to girgizan me za ka yi annabi ne a kanka siddiq sayyidina abubakar sannan shahidan sayyidina umar da usman dukkaninsu shahada suka yi wannan hadisi yana nuna mana falalar waɗannan sahabbai sannan ga da abubakar ya samu sunan siddiq wanda shine mataki na biyu bayan matakin annabawa da manzanni Allah ya ce wa man yuti Allah wa rasulahu fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin sai ce was siddiqina sannan wa shuhada sannan wa salihin wa hasuna ulaika rafika. wa an amr bin al-as radiyallahu an an karbo daga amr bin al-as Allah ya kara masa yarda annan nabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ba'asahu ala jaishi zati salasili ya aika shi akan wata rindina da za ta tafi zati salasil zati salasil sunan guri ne suka ce yashe ne a gurin ɗaya bayan ɗaya kamar sarka to da aka naɗa rinjina da za ta je ta yi jihadi a gurin sai manzan Allah ya ɗora amru bin al'as ya ce shi ne kwamanda wanda ya tabbatar cewa ba munafiki ba ne sa akwai masu zagin shi yanzu suna zagin amru bin al'as suna cewa makiri ne makin sai jina ali ne munafiki ne kaza da kaza da kaza to ya za su yi gashi manzan Allah ya ba shi aiki ibnu taymiya Allah ya ji shi da rahma yace duk ma'aikatan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ba aiki bai taba daukan munafiki ya ba shi aiki ba misali manzo Allah da aka yi fatu makka ai ya sanya wanda zai kula da ita ya aika mus'ab bin umair zuwa garin madina kafin ya zo ya koya musu alqur'ani ya aika wasu sahabbai zuwa su garuruwa to manzo Allah yana zaba to tunda manzo Allah ya ba amr bin al-as aiki ya gwada cewa ba munafiki bane fa ataituhu da manzo Allah ya ce je jagoranci wannan sai yake ganin kamar ba ya fi kowa da sai ya zo fa kulti nace sai ce ayyun nasi a ahabbu ilaika wa ka fi so ya rasulallah? qala sallallahu alaihi wa sallama aisha sai manzo Allah ya ce aisha fa sai ya ce minar rijali a cikin maza fa qala sallallahu alaihi wa sallama abuha manzo Allah ya ce babanta wannan gida sun tafi da falala da daraja gaba daya ya manzo Allah ya fi so a cikin mata a cikin maza mahaifinta qultu sai ce summa man sannan wa qala sallallahu sallama sai manzo Allah ce summa umar bin al-khattabi sannan umar ɗan khattabi fa adda rijalan sai manzo Allah ya bado su mazaje wata riwaya a cikin bukhari ya yace fasakattu sai na shiru makhafata an ya yaj'alani fi akhirihim dan kada ya zama ni ne na karshe saboda ya ji maza Allah yana ta jerowa to wannan yana gwada mana darajar sai jana abubakar siddiq wanda yake gwada mana taɓewar wanda suke zagin suke ci mai mutunci suke ɓata shi shi yasa ba ta tabarki bane na gaskiya mutum ya zan bai da abokin gaba sai sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ilmuhu ilimin shi ana bi sa'id al-khudri an karbo daga abi sa'id al-khudri kale yace khataba rasulullah sallallahu alaihi wasallama an-nasa manzo Allah ya mutane hudu ba wa qala sai manzo Allah ya ce. inna Allah khayyara abdan Allah ya baiwa wani bawa zabi baina duniya wa baina ma indahu tsakanin duniya da kuma ya zaba abin da ke gurin Allah wani bawa Allah ya bashi zaɓi cewa ko dai ka zabi zama a duniya ko kuma ka zaɓi ka to wajena waqtara zalika al ma inda Allah sai wannan bawa ya zaba abin da yake wajen Allah haka manzo Allah ya faɗa a hudu ba qala fa baka abubakarin mai ruwa ya ce sai jira abubakar sai fashe da kuka fa'ajim na buka'i abu sa'id ya ce sai muka yi mamaki ya ke kuka an yi kubira rasulullah sallallahu alaihi wasallama an abdin khuyira kurin dan manzon Allah ya bada labarin wani bawa an bashi zabi to kuma sai ya kuka me na kuka fa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama huwa al mukhayyar to maza Allah shine wanda aka baiwa zabin wa kana abubakarin a alamana shi kuma sai jana bakar je ya fi mai ilimi da haka ana magana sai ya gane cewa manzan Allah yanzu nan yana gaya musu cewa ya fa kusa barin duniya su ba su gane ba amma sai jana bakar yana jin manzan Allah ya faɗa haka sai ya gane shi ne Allah ya bai wa zaɓi wannan hadisi yana gwada mana annaba ba sa barin duniya sai da zaɓin su sai sun zaɓa ma'ana da annabi zai za zo ɗaukar ran shi cewa kyale shi kyale shi yi ya inganta cikin bukhari annabi musa yana zaune sai ga mala'ikan mutuwa mala'ikan mutuwa ya zo a wata kama da bai san shi ba ya zo ya samu annan musa ya ce ajib rabbaka amsa kiran ubangijinka Annan musa kuma ba wasa sai ya mare shi yanayin annan musa kenan baya wasa sai ya mari sai idan ya cire saboda ya zo a wata siba ba ta mala'iku ba yadda ya ɗauko wannan siba da haka wani abu zai iya samun sai idan ya fita sai ya koma gurin Allah ya ce ya rabbi innaka arsaltani ila abdullahi yuridu al-maut Allah ka aika ni gurin ban da ba san mutuwa sai Allah ya ce ka je ka gaya masa ya samu bayan saniya ko sa ya ɗora hannun shi a kai iya adadin abin da ya rube na gashin saniyar iya adadin shekarun da zai yi sai mala'ika ya dade ya tashi zuwa sai zuwa sai ci ta mala'ika ya ce Allah ya ce ka ɗora hannunka a bayan sa. iya adadin abin da ka rufe iya adadin shekarun da za ka yi annan musa ce bayan nan ba aka ce sai mutuwa ya ce to fal'ana ya rab a ɗauki rayuwa ta yanzu ya ubangiji maza Allah ya ce walau samma da ina can inda ya rasu ɗin ya ce da na nuna mu kabarin shi domin da zai sai ce amma a kusantar da shi dab da baitul maqdis sai maza Allah ce da can nake da na nuna mu kabarin shi to wanda ya nuna annaba ana ba su zaɓi faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai maza Allah ce inna min amannin nasi alayyafi fi suhbatihi mabi mutanen da ya fi min kyauta ya fi min baiwa ya fi min mannu shine ma'ana kyauta da baiwa wajen abokantakarsa wa malihi da dukiyarsa a babakar shine abubakar walau kuntu muttakhidan khalilan da zan riki wani aboki da zan so shi so na koli wanda daga shi ba wani so ghaira rabbi da zan riki wani da irin wannan matsayi ba ubangiji na ba Latta, a babakarin da na riki sayyidina abubakar za ce da zan ba wani soyayya ta koli ta karshe hulla kenan wannan hulla ɗin matsayi ne na karshe wajen kauna da soyayya a cikin annabawan Allah annabi Ibrahim da manzo Allah su ne kadai suke da wannan matsayi to manzo Allah ce ni ba zan riki wani khalil ba alhali Allah ya rike ni khalil yace da zan yi riki wani da wannan matsayi da na riki Abubakar walakin ukhuwatul islam sai dai yan uwantaka ta musulunci wa mawaddatuhu da soyayya ta musulunci la yabqa yanna fil masjid babun illa sudda kada wata koba cikin masallaci ta saura sai an rufe ta illa babu abi bakarin sai koba sai jina abubakar a kyale mai koba shi jikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama a jikin shi ne gidajen sahabbai suke sai ya zama kowane sahabi in ya tashi fidda koba sai ya ta cikin masallaci ta yadda da ya fito daga masallaci ya fito da gida cikin masallaci kisa ai da Allah ya magana wankan janaba yake cewa Allah yake cewa in kuntum junub illa abiri sabilin farkon ayar nake so in tana cikin suratul nisa akwai makamancin ta cikin suratul maida to cikin wannan aya din sai Allah ya magana ma tsallake hanya ma'ana da mai janaba zai fito sahabi zai tsallaka ya fita ne ko ya shiga to ba laifi saboda gidajen suna sana da masallaci kowa koba shi tana cikin masallaci to sai manzo Allah da yaga kowa yayi koba sai manzo Allah wata rana sai zo ce kowa a toshe koba sai bude koba can amma sai jina Abubakar abin bai tashi wasu suka ce wannan ma alama ce ta khalifanci bayan annabi sallallahu alaihi wasallama akwai ruwaya da suke cewa a bar koba sai jina Aliyu a toshe kobar kowa banda sai sejira aliyu alhafiz ibn hajar cikin fathul bari juz'i na bakwai ya tattauna waɗannan ya tattauna bayani ya yi dogon bayani kan waɗannan ruwayoyi ɗin. amma ruwa da ta inganta ba kokonto ba shakka kan sai abubakar to wannan yana mana matsayin shi da daraja shi mulazamatuhu lin nabi sallallahu alaihi wasallam yadda ya lazimci annabi sallallahu alaihi wasallam an urwa ta bin zubair an karbo daga urwa ibn zubair qala yace sa'altu abdullahi bin amr na tambayi abdullahi dan amr ana shaddi ma sana al mushrikuna bi rasulillah sallallahu alaihi wasallama ya ga mafi tsananin abinda da mushrikai suke wa manzon Allah zai iya tuno wani abu mafi tsanani wanda mushrikai suke wa manzon Allah qala sai yace ra'aytu uqbata bin abi mu'ayth naga uqba dan abi mu'ayth ja ila annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa yusalli manzon Allah yana yin sallah wannan tun a garin Makka kenan fa wada arida'an fi unuqihi fi ɗan kuma ya bin shi kan wuyan Manzan Allah fa khanaqahu biha khanqan shadidan ya shaƙe Manzan Allah da mayafin shi wannan sahabi yana ganin wannan shine mafi tsananin abin da suka yi wa Manzan Allah ya shaƙe Manzan Allah fa ja Abu sai sai jina Bakar ya zo hatta da fa'ahu anhu har ya ture masa shi a cikin garin Makka faƙale ce a taktuluna rajulan an ya kula rabbi Allah za ku kashe mutum don ya ce ubangiji na Allah wa kare ja a kun bilbayi na timin rabbikum alhali ya zo muku da hujjoji daga ubangijinku to mahallin Shari'a a nan ya nuna tun ana makka sai jina abubakar yake tare da manzan Allah tun ba kowa tun mushrikai na mai izaya suna cutar da shi sai jina abubakar yana tare da shi kuma bai ɓoye yana tare da shi ba kusa ko wanda sun musulunta amma ɓoyewa su kai. abu zar algifari da ya zo zai musulunta sai da ya kwana arba'in yana ɓoye a masallacin ka'aba yana gurin ka'aba kwana arba'in saboda yana tsoron kada ya fito ya tambaya waye manzon Allah a gane musulunta ya zo yi a wahal shi ya ce aka ce me yake ce ce ruwan zanzam shi yake sha kurin har cikinsa sai da fatan cikinsa naman cikin shi cikin shi ya dunkule ya yi ma'ana ya yi kambo a cikin jiki sai da ya tsaya ya lura sannan ya tambaye sai jina aliyu ya nuna mai manzan Allah ya je ba da gaskiya to amma duk da ya ba da gaskiya ce to wallahi ba zan fita daga makka ba sai na bayyana musulunci na sai da ya bari an taru ana zo na gindin ka'aba sai daga murya shi a an Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai aka juya a ga waye wannan dan ba mai karamin mai karamin hali bane zai bayyana musulunci shi sai ga abu zarrin ne sai aka haushi da duka ta ko ina abbas babban maza allah shi ya zo ya kwace shi ya ce yanzu za ku kashe shi kuma mutanenku suna wucewa ayarinku na kasuwanci yana wucewa da kayan kasuwancinku ta wajen kabilar shi in suka tare hanya ba ga yadda za ku yi kasuwanci wanda ya sa suka kyale shi abu zar ya sake dawa sai da ya sau uku ya ce to yanzu ya samu abin da yake so sannan ya kama hanya ya tafi gida ya je ci gaba da da'awa sai da manzo Allah ya hijira ya koma Madina sannan ya zo da mutanen jama'a sa da kabilar su duk da yawa sun musulunta to haka suke boyewa manzo Allah yakan shiga Darul Arqam ibnu Abil Arqam anan manzo Allah yake karantar da su yana musu wa'azi amma a boye dama in bawa ne ya musulunta shi wannan kai tsaye na bayyana ma za a iya kashe shi balantana kuma mai rauni irin su khabbab ibn arad wanda ake sa mai wuta a jiki saboda imani to wannan a irin wannan yanayin sai yana abubakar bai boye musuluncin shi ba saboda shi yana da kariya kuma alal akalli yana da karfin imanin da zai iya bayyanawa kun san imani imani ne inda wani zai bayyana nashi wani sai dai boye ba zai iya jurewa ba wani kuma duk da za a yi mai zai jure ba zai ja da baya ba to wanda yana gwada cewa yana tare da manzon Allah tun wancan lokacin isharatun nabi sallallahu alaihi wasallama ila istikhlafihi yadda manzon Allah ya masa ishara ya ishara zuwa ga zai zama khalifa manzon Allah bai ayyana khalifa ba sai dai yayi ishara Mana manzon Allah yayi ta nuni cewa ga wanda zai gaje shi idan ahlus sunna suka ce manzon Allah bai ayyana khalifa ba sai in shiya su ce kuna nabin manzo Allah ya bar mutane sakaka sai ce maka yanzu da kana da dabbobi sai kake so ka tafi ka bar su za ka tafi ka bar su ba tare da ka sa mai kula ba sai ka ce ai ba zai yiwu ba dole zan ce ne kulan mun da dabbobi na ce to ya za a yi manzo Allah ya tafi ba al'umma bai gaya mata mai kulanta ba to kaga a nan mummunan fahimta su kai. akwai mace tsakanin ayyanawa da kuma tsakanin gwadawa da nuna cewa ga wanda zai zama khalifa bayan shi manzo Allah bai ayyana ba da suna ma'ana bai kama suna ya ce idan na bar duniya sai jina abubakar ne khalifa bayan ba wannan shine ta'yin amma nuni yayi ishara ta wanda duk sahabbai za su gane maza Allah yayi na ko dai ya musu ishara da cewa shi kansa khalifancin zai zama cikin Qurayshawa ne khalifanci ba zai fita da Qurayshi ba sa su malamin suke cewa hatta a yanzu inda za mu samu khalifa wanda duk musulmi za zama karkashin shi a duniya to cikin sharaɗe zama ba shi. kuma har yanzu akwai shawa akwai su a makka akwai su a jordan akwai su a wasu garuruwa tunda ma'ana kabila ce da ta fantsama za ku ji ana cewa jordan almamlakatul urduniyatul hashimiyya domin an yanka musu ƙasar ne aka kwaso su da garin makka aka ba su wannan roƙon gurin da a kwantar musu da hankali da abin da ya kama da wannan kuma har yanzu ana samun bani hashin din na gaskiya din ba waɗanda ma'ana suke da awa rana tsaka kaji mutum ya ce shi ma jikan annabi bane ana samun na gaskiyar ba wai za a ce babu su ba to lalle zama daga cikin sharaɗai malamai suka ce zan ba shi sannan sauran sharaɗai ya zama namiji ba mace ba ya zama lafiyayye ba a san wanda yake da tawaya misali ko yana da nakasa a hannu ko a kaba ko a wani abu ya zama yana da fahimta ta addini ko ilimi na addini ba wai ya san dukkan komai na addini ba amma ya zama yana da wayewa da sauran abuwa da malamai suke faɗa to da haka manzo Allah ya musu ishara khalibanci daga nan ne sannan banda wannan manzo Allah ya ta ishara zuwa ga sayyidina Abubakar wanda malam zai kama mana anan sanya shi ya sallah cewa a je wajen shi irin yadda yake jan shi a jika da sauransu kun ga kenan ashe manzo Allah ya nuna musu ga wanda zai gaje shi kamar yadda muke karatu misali a ce in ba zan karatu ba zan ce na je kai karatu kaga wanda yana gwada ko da bana dan wata rana za iya sanya shi zama mai ci gaba da karatun ba faɗa akai ba ba faɗa zan yi ba amma mu'amala ta yau da gobe za ta nuna cewa ga wanda ake nufi to sabai mutane ne masu kwakwalwa da zakai shi yasa za ka tarar sabanin da aka wajen wajen zaben sai jana abubakar bai da yawa duka sabani ne da in ka ɗauke shi bai fi awa ɗaya biyu ya ƙare ba ba sabani bane da aka yi dogo ana yi sabanin yanzu da aka zo ma'ana khalibancin sai jina aliyu da mu'awiya kun ga har yaƙi akai har yaƙi akai akai ta bugawa ana zubar da jini amma wancan da yake manzo Allah ya kawo alamu da abuwa da yawa sai jina abakar yana zuwa ya yi bayani ya fito da dalilai nan da nan kowa sai sallama da haka duka ba ɗawan lokaci ba kowa ya sallama kuma ya ya ƙare saboda wani abu ne kuma da ya zo barin duniya ya ayyana mun sai jina umar sai zan ba samu rigima don sun yarda da khalifancin shi wanda yake gwada mana cewa ba wai haka manzo Allah ya tafi ba al'umma ba ba tare da ya kama hannunta ya gwada mata inda za ta bi ba ina ganin sai mu tsaya a nan idan mun zo karatu na gaba sai mu karasa abin da yake na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka fada na kuskure Allah madaukakin sarki ya ma'ana yafi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik